Abin da na yi nema gunki na sama. Ha, ban gane ba, da kake ne ka? Yara dan kwalin ya kalli fuska ta. Ah, kamar ya, ban gane me kake nufi eh, ta amince sai da ke za ta yi zama. Ayo. Rakiya Musa, kin ji abinda wuta yake cewa. da hula kai ma sai ka sai ta ba fa ni ba shi yace yana son ki shin kina son sa ban fito ba ni ma sai da hula huta ayo ke ba fa tambayan ki ne tambayan ki ne da me kika fito ba cewa ne kina son sa babu ki so ba mai wauta kuna ruwa